bismillahir rahmanir rahim barkanmu da sake saduwa a shirin na musan sirrin alqur'ani yau akwai wasu kalmomi ne da zamu yi amfani da su wanda qur'ani ya kawo su istakdama alqur'an ba'd al-alfaz bi ma'ani idda alqur'ani yayi amfani da wasu kalmomi masu wani irin ma'ana mai birgewa da ban sha'awa qur'ani ya kira wata kalma famshu ان النبي قراني يا كرا فصعو سنن قراني ناوكو يا كرا وسارعو ان كدا ما كتي سارعو ان القراني نهدو يا وتكلم ففروا اها وهذه الالفاظ وان دكا قراني يا امباني lakin istakdama alquran famshu ila madha fi talab arrizqi fas'au ila madha ila as-salah wasari'u ila madha ila aljanna fafirru ila man ila Allah famshu kuyi yi tafiya za a tafi neman arziki sai Allah ya ce a yi tafiya mana ka bi cikin nutsuwa arzikinka Allah zai baka lamma ƙala ila sala ƙala fas'au ku yi gaggawa ku yi sauri sauri ku tafi wajen sallah don anan rahmar Allah yake fi wajen kasuwanci da neman arziki amma lokacin da ya zo aljanna kala wasari'u wasari'u yace ku yi gaggawa na ce ku yi sauri nan ku yi gaggawa sosai zuwa game zuwa aljanna ko ka ce ku yi tserereniya zuwa aljanna wannan ya wuce wannan amma zuwa wajen Allah kala fafin firru ilalla kuruntuma a miliyon zuwa wajen Allah dan anan gafara take wa kullu hadhihi al-ashiya min asraril qur'anil karim wallahu ta'ala a'lam